الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون waɗanda suke warware alkawarin da suka ɗaukar wa Allah na za su bauta masa shi kaɗai za su bi manzansa wanda manzannin gabaninsa suka ba da labarin zai zo kuma suna yanke abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi kamar zumunci sannan suna yaɗa barna da zunubi a bayan ƙasa waɗannan su ne waɗanda labansu ya yi ƙaranci a duniya da lahira.